yankan wuya wa ya tabayyabu wa ya harumu bil hajji wa yanwi eh, na'am al wa yanwi nuskahu bi qalbihi thumma yaqulu labbaika allahumma hajja mun samu bayanin cewa a zuci ake niyya bayanin cewa bayyanawa a bakin mustahabi ne amma tilas ne a kudura a zuci shine ya ce ya yi niyya a zuciyarsa ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وبعد وصوله إلى منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إذا يا إسا منى a can zai sallaci sallar azahar ya danganta da irin lokacin da ya je sallar azahar da la'asar da magarba da isha'i da sallar asuba thumma fil yawmi tasi' min shahri dhulhijja yatawajjahu al-hajj ila arafat wa salatu fi mina qasrun illa al-maghrib wal fajr wannan karashin can magana mina kenan لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يرويه جابر رضي الله عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو السبحة ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس رواه مسلم في صحيحه عن جابر نعم وتحرم الحائض والنفث كغيرهن kamar yadda muka ji cewa wannan harama da yin wanka don harama da abubuwan da ake na sanya turare da cire gashi da sauransu mace mai haila ma mai jinin haihuwa duk suna yin wannan abinda ba za su yi ba kawai shine dawafi hal ya juzul khuruju ila mina qabla yawmi thamin min shahri dhil shin ya halatta a fita kamar yadda ake ta tambayoyi kafin ranar takwas ga wata da ake ɗauka mata musamman ranar bakwai ga wata har mazan ma an ɗauke su kai ko da ranar ɗaya ga wata ne nan a rubuce faman aharama bil hajji yau mai tarwiya fi ashhuril hajji fi ashhuril hajji يكرهه يكره شيء من ذكر ذلك ابن تيمية في العمدة وكذلك ما جاء في حاشية الدسوقي وكره بعض العلماء ذلك ya zo a cikin bayanin shekul islam ibn taimiya cewa ba a karhanta fita kafin ranar takwas ga wata saboda haka ba daidai ba ne a rika maganganu akan cewa an fita ranar bakwai ga wata bayan kwa takwas ga wata su yi la'akari da wannan larurar da ta sa ake fita ɗin to mun sama mata mafita da hujja ta malaman sunna imamu da suki a cikin sharhil eh, muktasar khalil maaruf eh, shahararren malami ne na duniya a fikihun malikiya ya ambaci wannan الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج الأربعة التي لا يكون الحج صحيحا إلا بكمالها قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم wannan dai tahsil hasili ne muhimmanci da wajibcin tsayon arfa وقد أجمت العمة على ذلك يبدع الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم يوم النحر wato mutum ya tsaya kafin ورانا rana sannan kuma duk tsawon dare lokacin ne da mutum zai kasance a wani wuri daban bai samu zuwa ba sai ƙarshen dare to tsayawar arfarsa ta yi illa kawai ana so ya yanka akuya saboda bai tsaya a yankin rana ba saboda haka duk tsawon dare lokacin tsayawa ne bizalika qala al-jumhur wannan ita ce maganan jihurin malamai wa yajibu ala waqifi an yabqa bi arfa hatta taghruba ash-shamsu wajibi ne akan mai tsayawan arfa ya tsaya har rana ta fadi addu'a yawm arafa وليجتهد الواقف في الدعاء يوم عرفه لأن أفضل الدعاء كما قال لأنه أفضل لأنه أفضل الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام آه، من حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي آه، الترمذي وأحمد wal afdalu lil waqif an yat alla yatadhallala illa li an fi so mai tsayawan arfa ya tsaya a rana ko kuma ya tsaya a fili inda ba rumfa sai dai da uzuri domin annabi sallallahu alaihi wasallam masa rumfa amma a tsayuwan arfa ba a yi masa rumfa ba a kan taguwar sannan ya tsaya ba ta da rumfa amma wannan ba dole ba ne wani idan ya tsaya akan rana in ba sa da za a karasa aikin hajjin da shi saboda irin yanayinsa da kuma irin larurarsa na'am saboda haka yace wal afdalu liwaqihi alla yatadallala illa li'udhrin bi an yatadarrara aw yanqusa du'a'ahu aw ijtihadahu ko dai zai cutu ko kuma zai tauye addu'ar da zai yi in ya tsaya din wal azkar da kuma azkar da zai yi wa yarfa'u yadai halar du'a ya ɗaga hannuwansa sama a lokacin addu'a kama kana sallallahu alaihi wasallam ya fa'al qala al-imam an-nawawi yakthuru min min wa du'a qa'idan wa qa'ima ya yawaita ambaton Allah da addu'a a tsaye da a zaune wa yarfa'u yadayhi inda du'a wa la yujawizu bihima ra'sa amma hannayen kar su wuce kansa ya ɗaga hannu amma kar su wuce kansa ma'ana ya daga hannu ba su kai kansa ba bare ya wuce haka wannan abin da shari'a take so kenan addu'a na'am wa yaktasu wa yakhfidu sawtahu 'inda ad-du'a ويكره الإفراط في رفع الصوت لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنا سو دق أدعو دمتون زي أعرفه to ya sassauta muryarsa ƙasa ƙasa Ah, kamar yadda hadisin abu musa al-ash'ari ya zuwaito kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wa ana aswatana idan mun zo abu musa al-ash'ari mun samu wuri ki mai hailala mu وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم ya ku mutane ku hutar da kawunanku fa innakum la tad'una al-asamma wala ga'iba ba kwa kiran kurma ba kwa kiran wanda baya nan innahu ma'akum sami'un qarib yana tare da ku yana ji kusa wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid saboda ka ba daga murya kowa yayi ya ji yadda الله سبحانه وتعالى كما يناتي رواه البخاري ومسلم وعن علي رضي الله عنه قال أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف ما في يوم الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أطيوة أعرفة اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك معادي ولك ربي ترافي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح رواه الترمذي ما في يوم yawan addu'ar الله صلى الله عليه وسلم malamai su koyawa ko su ƙara ba mu ce dama ba ku yi ba kuma ba mu ce za mu faɗa muku abin da ba ku sani ba amma dai hukumar alhazai ta shirya wannan don tunatarwa wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin was-salatu في يوم في, في عرفة تكون a تقديم jamu صلى ne عرفة جمع ta yi sai a تايسة حد kuma kasru قصر الوقوف بمزدلفة to da yake a gurguje mun gama tsayon arfa yanzu mun kama hanya zuwa ina muzdalifa إن الوقوف بمزدلفة واجب عند ilmi أهل العلم منهم الأئمة الأربعة malamai mafiya yawa daga ci akwai malamai hudun nan sanannu sun ce wajibi ne a tsaya a muzdalifa wa yujbaru biddami idan mutum bai tsaya a muzdalifa ba sai ya biya da jini ma'ana sai ya yanka rago wa man taraka al-mabita laylatal muzdalifa jabaraha bidamin wanda bai yi ba zai biya da jini wa amma man taraka al-mabita li'udhrin fala alaihi amma wanda ya bar kwana a muzdalifa saboda uzuri ba komai a kansa wa ashabul azari hum ahlus siqaya masu shayarwa su ne masu uzuri wa ru'atul an'am masu kiwon dabbobi wa man lahu malun wanda yake da dukiya ya khafu diya'ahu yana tsoron lalacewa ko tozartar dukiyarsa law ishtagala galabil mabiti da zai shagalci da kwanan aw ya khafu ala nafsihi ko yana jin tsoro akwai abin da ya same shi a kansa aw ala mar ala maridin yahtaju ila ta'ahudihi ko kuma mara lafiyan da yake bukatan kulawarsa aulahu marada ko yana da marasa lafiya ya shukku ma'ahul mabitu wanda kwanan zai ba laifi idan ya tsaya dan lokaci jim ya kama ya tafi amma wanda ba shi da wannan abin da ake so a yi shine ya kwana ورخص ندبا تقديم الضعف من النساء والصبيان والمرضى في الرد إلى المزدلفة فيذهبون ليلا للبيات بمنى كما إذا أكت أن يرنغمي قوند سكي دلرورة سبر كوانا مزدلفة دون ستفس كوانا أمنا إن سبكاتا wato saboda wannan larura walaysa al-murad bi tarkhisi adam an-nuzuli fi muzdalifa bil kulliya ba ana nufin cewa an musu rangwame kar su kwana a muzdalifa ba ne gaba ɗaya kalar da suƙi imamu da suƙi shan muktasar khalil ya ce ma'anar tarhis fi adamil bayati bil muzdalifa abinda ake nufi da an yi rangwame annahu ya hasulu lahu sawabul bayati laha ko biha ana so a ce maka an ba shi ladan saboda rukusa da aka yi masa kamar mai sallah ne sallah raka'a hudu saboda tafiya yayi kasaru wannan rukhsa ce amma ya samu lada wa min sunnati an yakfura alhaju zikra Allah ta'ala yana da kyau mai aikin hajji ya yawaita ambaton Allah madaukaki wa an yasira ila muzdalifa wa alaihi sakinatu wal waqar ya tahu muzdalifa yana cikin nutsuwa da kuma ƙarin wato tsuntsuwa ala adati sairihi yayi tafiya kuma yadda ya saba sawa'an kana rakiban aw mashiya a hawa abin hawa yake ko a ƙasa ya tafi dai tafiya ta nutsuwa wa ya tajannaba idza annasi wa muzahamatahum ya kuma nisanci cutar da mutane da kuma gogoriyo a cikin su liqaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam ayyuhan nas alaikum bis sakina fa innal birra laysa bi ya ku mutane ina horon ku da yin nutsuwa a tafiya muzdalifa fa innal birra laysa bil wato bin Allah ba ana yin sa da gaggawa bane ba wai sauri a je muzdalifa shine bin Allah ba amma a nazo muttafaqun alai Imam bukhari da Imam Muslim sun rawaito wannan fa asbaha ya'ti al-mash'ar al-haram idan mutum ya wayi gari a muzdalifa ya je mash'arul haram wa yahmadu Allah wa yukabbir wa yuhallil wa yad'u mustaqbil al-qibla fa idza asfara jiddan indafa'a ila mina qabla tulu'i shamsi lirrami wato idan ya gama ambaton Allah a mash'arul haram idan rana ta fito ta ɗan faifaye to sai ya tafi jifa amina to jifa ya juzul istinabatu fi rami lil wato ya halatta wato ga wanda gajiyayye a yi masa jifa aw man yashiqu alaihi ramyu ko kuma wanda jifan gashi dai yana da ɗan lafiya amma kuma inda zai je jifan nan da watakila wani ciwo ya same shi ko yadda ya saba haka ne to sai ya bayar a masa lima rawahu jabir radiyallahu anhu qal hajjajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam فلبينا على الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه wannan hadisi yana cewa jabir radiyallahu anhu ya ce mun yi haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka yi talbiya a madadin yara kuma muka jifa a madadin surahu ahmad wa ibn majah wannan ya nuna ana yi wa wani kenan واشترط بعض أهل العلم الاستنابة للاستنابة شروطا malamai sun sharɗanta cewa kafin a kai ga kun gani ko a ba wani kuma rabi ba a to duka rubuta washarada ba'du ahli ilmi lil istinabati shurutan wato malamai sun sharɗanta wato sharuɗa ga wanda za a yi wajifa an yakuna al-muwakkil ghayrahu hajjan fi tilka sana wanda za a yi masa jifa din da wanda zai yi jifan ya zama hajji suke a wannan shekarar na biyu an yakuna man wakkalahu man ne ajizan min rami bi nafsihi wanda za a wakilta din ya zama ya gaza ba zai iya ba kar mutum ya kwanta kawai ya ce saboda uh, kaza kaza a je a yi masa a sai ya kasa na uku an yana miyal muwakkil an nafsihi awwalan thumma amman an muwakkilihi sannan wanda zai jifa ma wani yayi wa kansa kafin ya mil jamarati wajibun fa yarmi sughra thumma alwusta thumma alaqaba fa inna kasa zalika lam yujzihi قال ابو حنيفه لا تجب الترتيب wannan kaulin abu hanifa ne shi kadai almabitu bi mina layali tashriq kwana amina a dararen tashriq almabitu bi mina layali tashriq wajibun inda aljumhur wa yabitu alhajju fi mina ليالي ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن أرا ومن أراد التعجيل خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار في اليوم الثاني عشر ومن أراد التأخير بات فيه الليلة الثالثة عشر ونفر منها بعد رميه الجمار لقوله تعالى واذكروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى والله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون هذا الشيء sai dawaful ifada dawaful ifada dalilansa a cikin alkur'ani sananne ne ثم ليطوفوا ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق da yake babban abin da muke fata ya zama mun samu takaddun nan kowa daga cikin malamai takaddun da aka yi dinnan na tabbata za su zama abin la'akari ah, ah, ƙari akan abin da malamai suke duddubawa sun za su yi koyar da alhazai ina fata allah ya sa su wallaki waɗannan takardu. ashurbu min ma'i zamzam yustahabbu ashurbu min ma'i zamzam qala alaihi salatu wassalam ma'u zamzam lima shuriba la rahu al-hakim wa ibn majah as-sa'i baina safa wal marwa ina ga sa'ayi tsakanin safa da marwa mun yi bayani ko kuma malamai sun yi bayani babu bukata sai dai abinda ya kamata mu faɗa shine idza dana min as-safa qara'a inna as-safa wal marwata min sha'airillah malamai ba su ce a karasa ayar ba a tsaya a nan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da inna safa wal marwata min sha'airillah sannan a ce abda'u bima bada Allah bi wayar qala safa hatta yara albaita ya hau kan safa ya yi kokarin ganin ɗakin don ana gani fa yastaqbiluhu wa yuhallil wa yukabbir ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك ويرفع يديه أنا سعيني إن ياي كما زيرو جعلنا ne sannan ya sake yin irin wannan sannan ya roƙi Allah abin da yake so sannan ya sake yin irin wannan sannan ya roƙi Allah abin da yake so a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a wannan tsayuwan safa kuma haka zai amarwa akwai muhimmin mawdu'i la'allahu jadid adamu si'ati ardi mina rashin yalwar kasar mina wanda ba wanda zai ce bari mu ƙara mina ko bari mu ƙara arfa ko bari mu ƙara muzdalifa haka take haka take haka take to musulmai kuma na karuwa a duniyar yau to ya zamu yi ana ba da visa fiye da al'umma da suke eh, shiga eh, mina inna mina makanun mahadudun bayyikun من أولين يا كنتمي كنتي ويقدر مساحته كو مساحته من الشرعية بحوالي سبعة كيلومتر فاصل ثمانية فاصل اثنين وسبعين معنا إن إن منا مكان محدود ضيق ويقدر إن إن في إن منا مكان محدود dayyikun wayu yuqaddar akwai bayani ya wato ka in kana magana a gan manya in suka ce a tsaya sai a tsaya to sun ce ba komai a wurin inna inna mina ina makanun mahadudun bayyukun wayu yuqaddiri misahatuhu eh, ko misahatu mina bi hawalai سبعة كيلو متر فاصل اثنان والثمانون معناه faɗin mina gaba ɗaya kilomita bakwai ne da ɗigo tamanin da biyu haka take tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da man ƙari wal mustaqillu fi'lan abin da ake amfani da shi kuma kilomita hudu ne da ɗigo takwas faqat inda ake amfani da shi kilomita hudu ne da mita takwas ko da ɗigo takwas amma mayu adilu wanda ya yi daidai da sittin da ɗaya a yawan faɗin muzdalifa a cikin ɗari faɗin muzdalifa a cikin ɗari inda ake amfani da shi a yau sittin da ɗaya ne a cikin ɗari faɗin muzdalifa sauran duwatsu ne sauran ina fata an gane sauran tala zai a duniyar yau ya su'ubu jiddan an da almabita kullu hajjin fi hududi mina abdayiqa yana da wahala a ce kowane alhaji ya samu wurin kwana a Minna mai kunci ta takallama ulama wa an hadhihi alqadiyya saboda haka malamai sun yi magana akan wannan qala samahatu shaykh ابن الباس المفتي العام للمملكة سابقا رحمه الله تعالى من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية وغيرها عزيزية موسى أنغواتي idan bai samu wuri amina ba ya samu ya zauna a wajen mina har anguwar aziziya in bai samu ba ne illa wadi muhassir sai dai wadil muhassir fa innahu la yanbaghi an nuzulu fihi bai kamata a sauka a wurin ba li'anna rasul sallallahu alaihi wasallam lamma marra alaihi asra fil khuruj minhu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai bice wurin sai yayi gaggawa kuma mun san wannan wuri an ce wannan wuri wadin muhassirin wato shine wanda yake tsakanin muzdalifa da mina imamul nawawi ya ce mana nawawi ya ce mana a nan ne aka tare giwayen ashabul fili so ga cewa wadin muhassirin kwari mai kare makka saboda haka aka ambace shi da wannan saboda haka shi kan ba a so a tsaye a wurin don an yi halakarwa a wurin fa innahu eh, na'am zahabal allama ibn jibrin rahimahullahu ta'ala ila annahu la ba'sa bin nuzuli fi muzdalifa mimma yali mina ga muzdalifa ga mina kuma muna so mu zauna a mina ne to idan mina ta cika ba laifi mu zauna a muzdalifa in dai rumfuna daga mina sun taho sun taho sun taho wuri ya ƙare. rumfunan suka tafi suka tafi suka shiga muzdalifa ba a bar wani fili ba in dai haka ne to ya halatta a zauna a muzdalifa a madadin mina saboda ba yadda za a yi walau tawasalat ila muzdalifa wato ko da ta sadu da musdalifa bi sharadi Allah ya kuna bainaha farahun da sharadin babu tsakanin rumfunan mina babu fili da ba a zauna ba sannan musdalifa inda fili to a filin ya kamata a zauna kar a tsallake wani wuri a tafi inda ba mina ba wannan shine bayanin da sheikh jibrin ya yi ah, na'am Wazalika zalika qiyasan haram wannan ƙiyasi ne ga masjid haram idan tala'a bil musallina idan harami na makka ko na madina ya cika da mutane fa innahum yusalluna fi tawsi'at za su yi sallah a wurin ƙarin nan da aka yi kuma zamanin ƙarin annabi sallallahu alaihi wasallama baya duniya aka ƙara saboda haka ya tafi ya bar shi ba wannan ƙarin mai yawa amma duk da cewa zamanin sama akwai ƙarin da aka yi نعم فكذلك إذا امتلأت هذه المشاعر كعرفة ومنى ومزدلفة هكا إذا ولن مشاعر سكتك kamar arfa kamar mina kamar muzdalifa walam lam yajid al-hujjaju manazila dakhila hudud hadhihi al-mashaa'ir alhazai ba su samu wurin zama a waɗannan masha'ir ba fa innahum yutarruna ila an yakunu fi aqrabi makanin ana wato an bukatar da su su zama a wani wuri mafi kusa yajidunahu muttasilan bi hadhihi al-mashaa'ir da suka same shi in a sade ke da wannan wato mashair din walau ba'idan ko da nesa ne idza lam yajidu aqraba minhu in ba su samu mafi kusa ba suka tafi nesa to yayi ah, fahum fi zalika ma'azurun waɗannan su abin yi wa uzuri ne li'annahum muttasiluna bil hujjaj alladhina hum fi dakhil al hudud domin a hukunci sun sadu da alhazai a hukunci wanda suke cikin wannan mashair su din ma da sun samu wuri da ba su tsaya a nan ba da sun zauna a wannan wurin saboda haka wannan shine bayani sai dawaful wada'i dawaful wada'i kuma mun riga mun sani abinda kawai zamu faɗa shine jumhurin malamai sun ce idan idan tafa lil wada'i thumma mashagala ba'dahu bi tijaratin aw iqamatin fa alaihi i'adatuhu idan mutum ya gama dawaful wada'i sai ya shagaltu saya da sayarwa ina ta saya na sayarwa bai tafi ba ko kuma ya shagaltu zai sake share guri ya zauna to wannan sai ya sake dawaful wada'i lokacin da zai bar garin makka to kuma magana hukuncin mai haila da mai jinin haihuwa an riga an ce duk da wajibi ne ga jumhurin malamai wasu na ce sunna ne to wanda suka ce wajibin ne ma ba su ce mai haila da mai jinin haihuwa akwai wani abu a kanta ba in ta yi ba saboda haka duk sun yarda cewa mai haila da mai jin haihuwa ba za ta yi dawaful wada'i ba kuma babu komai a kanta waɗannan dai su ne bayani alhamdulillah hadha ma yassara li Allahu jama'ahu fi hadhihi al-maqala al-mutawadi'a arju min Allah subhanahu wa ta'ala an an yanfa'ani biha wa yanfa'a jami' al-muslimin wal muslimat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in akhukum al-mutawadi' Hamza Adam Abdul Hamid wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai saftil masadir wato maraji da kaza kaza assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala